haka kafin tambaya yau ce ranar asabar ta karshen wata wacce muka saba karɓar taimako dangane da gudanar da wannan karatu wanda insha Allah yanzu ma za a kewaya ga dukkan alamu za mu mai da karatu ya zama a kan inji da rana irin wannan saboda matsalar ita sola din ce assalamu alaikum alaikum assalam ce Allah ya saka da alkhairi amin ya ce malam ban mi a matsayin magani ya halatta bai halatta ba ai babu magani cikin duk abin da Allah ya haramta ba magani cikin mushe ba magani cikin naman kare ba magani cikin naman alade ba na magani cikin giya duk abin da sunansa haram to babu magani a cikinsa da aka karya ne mazala ce Allah bai sanya muku maganin ku cikin abin da ya haramta muku ba ma'ana duk abin da haram ne ko wasu suna tutiyar akwai magani a cikin sa ƙarya ne babu magani a ciki amma abin da ake nufi da babu maganin ana nufin shan sa tunda in sha ne sha din shine haram an gane ko yanzu kamar wiwi ana cewa ana hada ta da mai tana maganin fitowar gashi to ai daman ba wai shafa wiwi a jiki ne haramun ba me haramun sha a shan babu magani ban mi a ce a sha shi zai yi magani babu magani karya ne domin shan sa haramun ne bayan da Allah kuma zai haramta abu kuma a ce wai akwai wata fa'ida cikin yansa babu shi ita gadda ta karshe ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ce Allah ya ƙara malin lafiya da basira ya karɓi ayyukan kai ya yafe kurakuranka amin sai ce malam ina cikin wani hali da nake buƙatar nake matukar bukatar shawararka ina son wata yarinya mai addini da kyawun ɗabi'u faɗi ka na daure. Allah ya sa haka sai ya ce kuma alhamdulillah ita ma tana so na ya ce damuwar shine mahaifiyata tana son auri 'yar ɗan uwanta wacce har yanzu bata isa aure ba sai nan da shekaru biyar za a iya aurar da ita kamar yadda ita mahaifiyarta wata faɗa ni kuma gaskiya ba na son in kai wannan lokaci saboda kiyaye addini da mutunci na haka ina tsoron rashin bin shawarar mahaifiyata kada hakan ya jawo min wata jarabawa a gaba don allah malam ka bani shawara allah ya saka maka da alkhairi assalamu alaikum daga masoyinka ya faɗi suna niya me kasar nijar to shawara shine ai daman Allah ya baka damar auren mata hudu dan wannan irin matsalar ne yanzu sai ka fara da taka zaɓin sai ka ce ita kuma mahaifiya ta tamma tana nan za ta zo a amarya shikenan me rigima ce babu rigima ai ko ba haka ba abu ne mai sauki wai cire wando ta ka daka ka auri taka ita ma lokacin Allah ya kai daman nan da shekara biyar kaga ka dadda kama ƙasa ko ba haka ba shikenan sai kuma ka shigo da ita ma ta mahaifiya kaga babu ganda babu rigima kuma duk da haka ma da sauran kujeru mahaifinka shi ma ya karo tasa kakakka ma ta wajen kuwa ta karo tata ta wajen ku ba ma ta karo tata ba shikenan ba me rigima a ciki me wahala a ciki ko ka kai baka so kai mace sama da ɗaya ne kaga in wannan ne tunaninka to shine zaka samu kanka a cikin kunci amma in ba wannan ne tunaninka bai abin yana da sauki ka auri wadda mahaifiyarka ta ce kuma ka auri wacce kai ma kake so tunda ita mahaifiyarka bata ce in ka auri tata ba za ka auri wata ba kuma bata ce kar ka auri wata ba sai tata ko ba haka ba sai ka ce to alhamdulillah wannan zabin naki Allah ya masa albarka amma kafin ta kai shekara biyar din nan bari a dan fara da wata Allah ya zabi na alkhairi